sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su. Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum, Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Yau duniya ta zama wata babbar kasuwa guda ɗaya. A Najeriya sana'ar canji na da muhimmanci matuƙa. Sabili da haka, wakilin muryar Amurka Ladan Ibrahim Ayawa ya yi fira da shugaban 'yan canji bari na koma gefe ɗaya in barku da bakon namu da Ladan. Da farko za mu so ka ba mu cikakken sunanka. sunana muhammad aminu gwadare da mukaminka acting president na kungiyar 'yan canji na nigeria aminu wai menene wai ya sana'an canji yake nema wai eh to gaskiya wannan tambaya canji kuma na ne wannan tambaya da kai tana da ma'ana sosai da sosai don akwai bambanci da ya kamata bayani a yi a game da canji canji kala kala ne canji da ake nihi kamar ba ni in baka ne ka bani naira in baka dola ko ka bani naira in ba. baka pound sterling ko ka bani naira in baka sefa kaga an yi canji kenan ai mm. to ya eh, shine ake wadi ba ni in baka to ina kuke samu wannan kudaden kasashen waje eh. kuma ku ba banki ba eh, akwai hanyoyi da yawa shi yasa nace bayani yana da kyau ai bayani bayanin nan akwai license de change akwai kuma wayanda yake black market license bureau ce su ne wayanda <laughs> eh, akwai masu lasisi wanda yake ita babban bankin najeriya take bayawa. akwai kuma wayanda yake su ba su da wannan lasisi to kaga akwai bambanci kenan to masu lasisin din bankin najeriya suna da dama a shirin da ake yanzu su sai kuɗi daga central bank kowane sati central bank tana sayan masu da kuɗin america kamar dubu goma sha biyar da kamar dubu hamsin ne amma tun da wannan sabon doka ya shigo aka mai da shi dubu goma sha biyar haka kuma masu lasisin din suna da iko su je a cikin bankuna na kasuwanci su sai sannan haka kuma suna da iko su je su samu masu tura kaya kasashen waje watan exporters su sai kuma a hannunsu da su oil companies duka hanyoyin da suke da shi kenan da za su iya neman wayannan kudade na kasashen waje da za su sayar ma su. to eh, ka ce eh, babban bankin kasa na ba da na ba masu lasisi eh. dala dubu goma sha biyar dala kaɗai yake bayarwa su ina maganan pan ina maganan saifa ina magana euro eh, su kuma kuna mu'amala da su na kuke samun su eh, eh, a halin yanzu gaskiya bankin najeriya abinda take bayarwa kenan kudin america sauran kamar kudin pound sterling da kudin safe house kudin euro tarayya ana samun su ta hanyar bankuna kuma ana samun su ta hanyar kwastomomi masu shiga da fita yanzu kana na je banki ba za a iya canza mini ba misali ina so a canza mini in ba naira dole sai na bi ta hannunku eh saboda ya danganta da ko nawa kake so da kuma irin bukatocin bukatocinka in kamar bukatar ka kasan dama ita dalilin da yasa aka yadda su aka kirkiro ma lasisi na canji saboda ta biya bukatocin kananan kananan bukatoci ne dalili kenan tun ma kayan a ce su a bankin najeriya suna sai da wa'annan kudaden to su yan canji dalili kenan kananan bukatoci watan kamar za ka sai do eh, eh, koriya da kudin Amerika za ka sai kamar dubu uku dubu hudu za ka yi tahiya dubu biyar za ka biya kudin makaranta dari biyar ba lallai sai ka je cikin banki ka bi wannan dogon layi ka bi wa'annan hanyar eh, takaddu da sauransu ba so dalili kenan da ya sa aka ce tunda goma a sa a sa lasisin yan canji saboda yan najeriya za su samu saukin hatta yadda bukatocinsu na kudaden da yake bai kai abin cewa sai an je an shiga banki ba ya dauki lokaci ba na'am saboda kamar yanzu kila ka za ka so kaya na kudade masu yawa wannan aiki ne na bankuna sai ka je hanyar cikin su ka je ka tsaye amma don kana bukatar dubu uku dubu biyar za ka yi tahiya da za ka je za ka biya hotel da za ka dan ci abinci da sauransu to kana iya shiga cikin kuma su yan ba biyu masu lasinsi to alhaji aminu wannan kasuwanci akwai ta wani bangare da yake taimaka ma tattalin arzikin kasa ko ko tattalin arzikin ku aljihun ku ne ku masu wannan sana'a to ai akwai fannoni da yawa da yake eh, taimaka ma tattalin arzikin kasa kamar yadda na nuna maka na daya makasudin da yasa aka yadda a bada lasinsin nan na daya a taimaka ma jama'a cewa ba tare ka san da yanda bankuna suke ba sai an gaya maka ba wasu ma har da tabarma suke zuwa su kwanta ana lokacin tali nan ba ina ganin ba kamanta ba duk wayannan wahalolin an same su so saboda a sauƙaƙa ma jama'a sai aka ce maimakon ka je ka shiga wannan suku yi gun maka je inda gashi kusa da kai za ka biya bukatocin kaga sauki yi abu ne da kowa ke neman sa na biyu kuma dalilin da ya sa ita babban bankin najeriya ma ta ce za ta sayan ma masu lasisi kayanta a lokacin akwai bambancin farashi tsakanin farashin bankin najeriya da kuma farashin da ke kasuwa a lokacin nan 2006 ba za mu manta ba kahin a yadda masu masu lasisi su shiga cikin window din eh, kofar din ita kafar ita central bank babban bankin najeriya su babban bankin najeriya farashin su 132 amma a waje bakar kasuwa farashin ta 152 to me ke sa haka saboda rashi babu ai dama shi kasuwa abin da ke shi shine ke tabbatar da farashinsa in ko aka ce akwai rashin shi ko da shi farashin shi zai yi sama ne in ko akwai yawansa farashin shi zai yi kasa so ganin wannan me gwamnati za ta yi ta tabbatar da wannan bambancin ya ragu saboda yana da yawa ah, in ka dubi percentage din wajen maybe 10 zuwa 10 eh, to 15 percent ne so kaga ai yayi yawa so an yi da bankuna a lokacin kayan a yadda masu lasisin canji su shiga amma gwamnati ba ta samu wannan biyan bukatan ta ba amma tana bari 'yan canji masu lasisi suka shiga wannan kofa cikin wata biyu aka zabgar da wannan bambancin naira talatin tsakanin farashin babban bankin najeriya da farashin bakar kasuwa kaya ko an samu ah, ci gaba da gwamnati samu bancin nan da kafin abin masu lasisi suna wannan sana'a a kasashen waje da yawa yan najeriya an sha kama su da kudin da muke ce ma jabu to amma yanzu tun da aka bari eh, yan lasisi na wannan harka wannan abun an samu saukinsa sosai da sosai me yasa aka samu saukin ta aka aka samu saboda da babu yawancin wannan ita kudi na gari so an ba mutane dama wanda yake suna iya shigowa yawa ba ta gari an ba su lokacin su shigo su amfani da wannan dama amma tun da aka ba su yan lasisi karfi wasu a kwace wannan daman daga wa'annan mutane shi yasa kake ganin ko da yaushe ma yanzu ko eh, da ita dola da ke hannu za ka rika ganin ta mint mint ne sabuwa ce a cikin eh, daga banki ta yi eh, daga banki ta fito kana gan cewa kenan ba ku fuskanta irin wannan matsalan na masu buga wannan kudin jabin na dala wa ah, ya ragu sosai da sosai saboda ai ya dauke hankalin mutane wannan aiki ya ba mutane aiki da yawa akwai wasu ofis in ka je a arewa ma ba za ga akwai ofis da yake suna da ma'aikata sun kai goma goma sha biyar ishirin duk suna cin abinci a game da a wannan birjicin to a dama abin nake so in ce kenan wannan sana'a akwai tsoka kenan saboda na lura da yawan ku mm. su yi ma'amala da harkar kuɗi mm. kai musamman na san kai babban ma'aikacin banki ne ka bari ka koma wannan sana'a akwai riba ne sosai sosai idan an kwatanta shi da wanda ake ko kuma da abin da ake ko kuma da misali aikin gwamnati eh duk sana'a da ka sani tana da riba haka kuma tana da hasara eh to kuma shi sana'an canji ma irin ah, hasarar shi tana fuskan hasarar tana da yawa na daya mutanen barayi na masu farmaki yan 419 ma eh, duk irin abubuwa da ka sani da yake na eh, da kasuwanci yana cikin wannan kasuwanci haka kuma akwai samu a cikinsa ba akwai lokacin da yake za ga eh, yawanci ribar da ake ciki za ga akwai lokacin da yake mun kai shekara ɗaya kudin babban bankin najeriya din ma in ka sayi ribar ka ba ta kai sule biyar ba kuma ita babban bankin najeriya ta ce kudinta ta baka daman ka caji 2% to in kamar ah, ah, misali kudin babban bankin najeriya ana sai da shi 150 babban bankin najeriya ta baka daman ka sai da shi 153 ka gari ba ka dai ma naira uku kenan to jama'a sabila da karancin lokaci a nan za mu dakata yau sai mako mai zuwa idan ubangiji ya kai mu kuma ya yarda mu ci gaba A madadin duk waɗanda kuka je muryoyinsu musamman bakon namu Alhaji Muhammadu Aminu Gwadabe da Ladan Ibrahim Ayawa da Juli Garsha wadda ta shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai mun sake saduwa. Baza ƙarfi ka tashi ka Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi.